ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري أتي قبل كراتين دافن سيو مسلم يومنا سافير لهدي ashirin da biyu ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ada hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da goma ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara 2026 muna cikin kitabu talaq littafi na sha bakwai ko na sha takwas ko na sha tara ko na ashirin ko ashirin da ɗaya a jerin ƙananan littattafai hamsin da uku ko hamsin da hudu ko hamsin da bakwai ko hamsin da takwas ko hamsin da tara ko sittin da uku da ke ci wannan littafi na sayo musulun sabanin nuskohinsa muna cikin babi na shida babul mutallaqati salasan la nafaqata laha mun tsaya ƙarshen hadisi na arba'in da tara. yau insha Allah za mu tashi farkon babi hadisi na hamsin a wannan littafi da fata Allah ya taimake mu ya sa mu dace امام مسلم الله يذكر سيتي وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن بن الزبير وانا حديث أبو بكر ya ce mun shiga da ni da abu salama wane ne abubakar abubakar ɗan abin jiham da muka ji ajiya an gane ku ya ce da ni in ji abubakar bunar jiham da abu salama mun shiga wajen fatima yar kai zama na binis zubai lokacin halifancin abdullahi ɗan azubai an gane ku na فحدثتنا أن زوجها طلقها طلاقا باتا تتزنتر دمو تقيا منا cewa mijinta ya sake ta saki yankakke ma'ana da babu kome a bayansa mai na hawi hadithi sufiyan da kwatankwacin wancan hadisi na sufiyan wanda ya gabata cewa sai zama su annabi sallallahu alaihi bai ce tana da mazauni ba kuma bai ce tana da abinci da ko haƙƙin ba ta abinci ba قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن البهي عن فاطمة بنت قيس قالت شما أن حديث سند ياتي يزوى fatima yar kai Allah ya ƙara mata yadda ta ce Sallaka ni zauji salasa mijina ya sake ni saki uku falam yaj'alni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sukna wala nafaqa sai zaman to manzo Allah sallallahu bai sanya min wurin zama ba kuma bai sanya min ciyarwa ba ma'ana bai ce ina da haƙƙin ibanu wurin zama da haƙƙin ciyarwa a kansa ba قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال حدثني أبي قال تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها وأن حديث هشام بن عروة يتي ما يفنس عروة بن الزبير يا باش حديثي يتي تزوج يحيى بن سعيد بن العاص yahaya dan sa'id dan al'as ya auri binta abdurrahman ibn al-hakam yar abdurrahman dan al-hakam fa tallaqaha sai isa keta fa akhrajaha min indihi sai fitar da ita daga gidansa yace ta fita ta bar masa gida aba zalika alaihim urwa sai urwa dan az-zubairi aibanta musu wannan abin ya za ku sake ta kuma sai ku ce ta bar gida faƙalu sai suka ce inna fatimata ƙada kharaja ai fatima yar kai da mijinta ya sake ta sakin da babu komai ai ta fata ta bar masa gidan shi ƙala urwa urwa ya ce fataitu aisha ta fahbartu haɓe zalik sai na zo wa aisha sai na gaya mata wannan labari faƙalat sai na na fati aisha ta ce ma li fatimata binta kaisin khairun fi an tazkura hadha alhadith fatima yar kais babu wata fa'ida wani alkhairi da za ta samu wajen fadar wannan hadisi da gale duk wanda aka saka kawai mijinta ya dauki nauyinta har ta gama idda an fahimta tunda ai ba wai laifi ne to tunda ba laifi ba ita ma zuwa ta yi sai magana sai aka ce eh, ki da ki da haƙƙi. kenan ta nema ta ce haƙƙi ne da take da shi za ta yi zuwa gaban alƙali shi ne ba ta da shi amma daidai ne don kula da matakar sai kamar ta tana ragaita a gari ah. daidai ne don ka saki matarka kuma sai kamar ta tana ragaita a gari an fahimta to kaga ba daidai ba ne wannan famatti ohun na ɗin sai ta zo sai ta aiki zauna nan ki idda ki ki gama a baki ce a baki sha inda ya ka saba ga shaidu cewa an sake ki lokaci kaza kaza kaza kaza nan da kika gama iddar ki to shikenan ga dan wannan kuma sai a je a a a a abin nan aiwa zawarawa kwalliya to ba shikenan ba a to kana so ka saka sake uku ba sai ka hakura ba duk yawan igiyoyin nan fa igiya ɗaya ce take rike aure kogon je take riƙe to inda kake gane igiya ɗaya ce take riƙewa ka yanke guda biyu har yanzu guda zai sai ta biyu tana da tana riƙewa haka ba wani abu a ciki to zai kai ka abin nan a to ai ba da kula sai arabu kuma baran baran dutse hannun riga ba ana uwa ka uba ka a babu da taku ke ba sanin ya kamata ko me ifaru ai akwai alfarma tsakani surukuta ai ba banza ba ce kai din nan da za ce kai iyayenka ba su da sarki za ka ji kunya fito a cikin al'umma takamar da kake yi na saban wasu hirani in ka rasa ɗaya daga ciki an samu matsala an fahimta da ba daidai ba ne sai a dinga rabuwa dutse hannun riga a wannan alkhairin da ya hada a yi kokari alkhairin ya raba ko idiri rayuwar aure kuma inda ka san rayuwar mutum haka ta in kwanan mutum ya kare ba dole ya mutu ba a wanda aka yi jinkiri an fahimta to aka yi kamata karatun irin ga kasancewa mutane su ga fahimtar wani wancan matar ka ce kun rabu sai ku ɗauka kamar mutuwa ce ajali in ya zo duk inda kuka kai da wani in mutuwa ta zo za ta yi maka alkunya ta kyale shi قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا هشام عن ابيه عن فاطمه بنت قيس قالت وانا حديث سنه تسند فاطمه فاطمة إرقيستشي ƙultu ya rasulallah na ce ya ma'aikin Allah zauji tsallaka ni salata mijina ya sake ni sake uku ba hafu an yi kwata hama alayya ina jin tsoron masu burmowa ina jin tsoron 'yan cushe ina jin kararin ga faɗo mun ƙala ya ce fa'amara ha fata hawala sai manzala su ne umarce ta sai ta bar gidan ta koma wani wuri ta je ta yi idda ta tafi gidan ibnu ummi Maktu, an gani. to da aka inda aka sake ta in tana jin tsoron waɗanda za su zo su cutar da ita su dinga kai mata farmaki to wannan babu laifi ainihin sai ta bar gidan eh, da aka sake ta a cikin shi قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت نانا عائشة الله كارمة يداتك ما لفاطمة خير أن تذكر هذا فاطمة باب وان الخير ذات سامو دان تفد وانا مغانا شو عيني كذا كذا كذا إيه تو تنسن ديجا روا روا دوكي شاي ليتي ita ya ta zai ta tambaya da da aka ba ta salin alin ta karba ta yi shiru shikenan an gane ta ne qawlaha la sukuna wala ce yace inji eh, urwa tana nufin da ta ce maza ya ce la sukuna laha wala nafaqa ba ta da wajabci da haƙƙin zama wurin zama ba ta da haƙƙi da wajabcin ba ta ciyarwa a tsawon lokacin da za ta zauna tana idda قال وحدثني إساق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال لا قال عروة بن الزبير لعائشة عبد الرحمن دان القاسم دقم يفنسى القاسم دان محمد شين يتي عن أبيه دن يتي عروة دان الزبير يتي دان عائشة alam ila fulanata binti al-hakam talakaha zawjuha al-batta fa kharajat bishiga bishisa abinda wanta yar al ta aikata ba mijinta ya sake ta sakin da babu Komi, fa sai ta fita ta bar gidan fa qalat sina na isha ta ce bi sama sana'at tar da wannan abin da ta aikata fa sai shi urwa yake da ita alam tasna'i ila qawli fatima yace to biki ji abin da fatima take faɗa ba da manzo Allah eh, da ta je wajen manzo ta kai masa kuka mijinta ya sake ta sake uku yayi kuma ta da dan wani abin nan wai shi za a ba ta matsayin ciyarwa sai yace ai baki da haƙƙin ciyarwa baki da haƙƙin wurin zama it's a privilege shi abin da ya miki kyautata ce kawai amma ba haƙƙi bane فقالت سنة نائشة تسي أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك صورة هذا فاطمة باهنا الخير لتيجي دشوة جامة والنمجة أنقاني wato rashin fadar shine ifi saboda ainihin da a kyale matan suna ragaita to gara tun da asali general term ko an ta take uku ko an sake ta tana da ciki ai dai matar ka ce sai ta gama idda akwai komai ba komai wannan ba ita ce maganar ba har yanzu in ba gama idda sai ba sunanta matar ka to ashe kenan ka ba ta ciwo ka ba ta sha ka ba ta wurin zama in ba ta da lafiya ka kula da ita an fahimta to sai take gani wannan wannan hadisin da take faɗa ba shi ma da wani amfani ta ringa faɗan shi to ya daga muka ga muka wuce Umar dan Khattab ya ce ba za mu bar littafin Allah da sunnar Annabi akan maganar mace ba ba ka yi ba yanzu wannan ina nuna mana a abin nan khabar khabarul wahi al-mustafiyar wajibi ne a karbe shi a yake da shi yanzu duk wannan duk hadisan da muka kawo a cikin wannan babi bayan fatima ya rikai akwai wani mutum da ya na hadisi? Ah. duk hadisanta ne sai dai hanyoyin su ne suke bi su ne cancanta kusan hadisi goma sha takwas banda ma ainihin sauran abin nan sanadi guda daya samun mutum biyu da mabambanta sun rufe shi ma mutum ya raba su an fahimta wannan yake nuna maka cewa khabarul wahid al-mustafid wajibi ne a karbe shi aiki to sannan sahibul qissa ina da tasiri babba da aka bistaba cewa da ta karki sake faɗe ba kawai abinda suke cewa babu alkhairi wadda ya ci wani abin da yake faɗa me yi ka amfana da shi kin faɗi wannan magana sai ka amfana da ni an fahimta da saboda mai asali da karba ta yi ta ja bakinta ta tai shiru annabi zai ce mayar musu da da ta karba ko da wani abin kirki aka kawo mata ba ta je ta kai kara ba annabi zai ce a mayar ta yi baki da haƙƙi to sannan sai mu fahimci maganar shari'a idan shari'a tana magana to eh, shi yaren na shari'a ina da yanayi wanda shi ake bi a hukunta abin da za a fito nan da ya ce ba ke da haƙƙi idan aka ba ta tafi ta yi zalunci kenan an fahimta ta yi zalunci da ya ce ba ki da haƙƙi ba ki da haƙƙin gurin zama ba ki da haƙƙin abinci sai aka ba ta in ta ci ta ci ta ci zalunci ta yi zalunci kenan abin da ta ci haramun ta ci to an aka ce ka ce abin da ba haƙƙinka ba ka zalunci ke to kenan yaran na shari'a yana buƙatar sai an fassara shi ke an gane to kuma ba zai fassaru ba sai da guardian waye zai jagorance ka wajen fahimtar wannan hadisi an fahimta باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها وهو الباب السابع بابي نبقي كينا بابي دزي بيان حالة فتر ما تدتك إدى wadda an sake ta sake uku mijin bashi da haƙƙin komai a kanta da matar da mijinta ya mutu ya batta ta fita da rana sabo ko su fita da rana kowacensu saboda bukatarta ya sake ta sake uku ya babu komai a tsakanin su to tana da wata bukata babu laifi ta fita ta je ta yi wannan abin a mijinta ya mutu ya ta tana ta kaba babu laifin bukata ta kama ta da za ta fita ta fita ta je wajen wannan bukata din ta an gane قالوا حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حول السند قالوا حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا حول السند قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له وأن اللفظ ابن هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول وأن حديث لسند قداؤكم imam muslim ya haɗe hancinsu a kan jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa abu zubair ya ce na ji jabir ɗan abdullahi yana cewa tullikat halati an saki yafin dota hala ita ce uwar mahaifiya yarta ko ƙanwanta an gane ku Fa'aradar an ta judda nahlaha sai ta zo ta je ta yi saukalan dabinanta tana da gona yanzu tun da sun rabu ba zai je mata wahala ba saboda haka sai ta so ta je ta sauke dabinin ita da kanta ma'ana ta fita ta jagoranta ba wai ta je ta hau kan bishiya tana yi ba an gane faza jaraha rajulun an tahruja sai wani mutum yi mata tsawa cewa karta yadda ta fita daga gidan mijinta ko daga yadda take yin ta kaba a idda ya haka kaza kaza kaza fa atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qal sai ta zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta gaya masa kaji kaji kaji kaji ya rasulullah fa qala sai manzo Allah sun ce bala fajuddi nakhlak da ita kyale su je kike je ki ki sauke dabi nake fa innaki asa an tasaddaki aw taf'ali ma'rufa ai in kin yi kin cire ai zaki sadaka zaki bayar da kyauta zaki aikata wani aiki na alkhairi da wannan abin da nan. da bai shi ajiya a sace shi ba da bai shi ya lalace ya zube to da ka je kiki cire kayan ki wannan shine mahallin shayar da mazala ce fajuddi nakhla je kiki sauke dabinan kiki je ki abin nan kenan sai inuna idan dan an saki mace ba shi ke nuna kuma ba za ta fita saboda wata bukata ba haka ne idan mijinta ya mutu ta kaba da ake yi in bukatar ta fita ta kama sai ta fita an fahimta ku to amma ba ba irin fita ta ba gaira ba dalili ba eh, wallahi kawata ko kawar kawata ce wallahi ba ta da lafiya ina son je duba ta a'a ki zauna a gida babu irin wannan labarin yanzu ba babanki ko babanki ba wasu da lafiya ba inda zaki je to amma jikin babanki jikin mahaifiyarki ya yi tsanani don kar a mutu ba a gana ba ta ta ya to je ki an gane ku amma wani biki wani kaza kaza ba wannan babu shi an fahimta za ta fita ta je asibiti kaga irin ta kaba da ake ta gargajiya ko a ba daidai ba ne wani ba a saka mutum ba mijinki yana mutuwa ke shiga ta kaba ke da an ce miji ya mutu ba sai an zo an saka shi ba da wasu sai ta ai ta bin layi wai wata guda ba zo an saka ta ba kuma sai daga aka zuwa aka saka ta sadan ta fara saka ba da duk abin da take tana zaune ne a ba a saka ta mijinki yana mutuwa tun kan abin da shi kin fara saka ba ke yin ta باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل babi da zai bayanin matar da mijinta ya mutu ibata iddata tana karewa ma'ana takabata tana karewa da zarar ta haihu nan macen da aka saka ita ma tana haihuwa an sake ta tana da ciki tana haihuwa to iddata ta kare an gane قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ أبو الطاهر ده حرملة بن يحيى لفظ بسنة كاوية يكسا أما بإيدي ديبني قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا بن وهب كاغا حدثنا أخبرنا أجلس ليكو حدثنا ده أخبرنا ده أجلس ليكو كرفن ليكو قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية ابن شهاب الزهري يتي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يا باشي لاباري تشوى ما يفنسى abdullahi dan utba dan masud Allah ya kara masa yadda ya rubuta wasiƙa zuwa umar dan abdullahi dan al-arqam az-zuhri ya'muruhu an yadkhula ala subai'ata bint al-harith al-aslamiyya yana umarta sa cikin takaddar cewa ije wajen subai'a yar al-harith al-aslamiyya fa yas'alaha an hadithiha sai tambayeta game da hadisinta وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته kuma mai maza Allah su sallan igaya mata lokacin da ta nemi fatawarsa cikin al'amarin nata cikin ƙistar tata fakata ba umar bin abdullahi ila abdullahi bin utbata yukhbiru sai shi umar ɗan abdullahi ɗan al'arkam a zuhuri ya rubuta zuwa ga abdullahi ɗan utba ina bashi labari an na su cewa subai'a ta gaya masa ta labarta masa annaha kanat tahta sa'd ibn khawlata wa huwa fi bani amir bin lu'ay wa kana mimman shahida badra cewa ita din ta kasance tana auren sa'ad dan khawla Allah ya kara masa yadda ina unguwar bani amir dan lu'ay kuma ina cikin waɗanda suka halarci yakin badar fatufiya ana fi hajjatul wada'i wa hiya hamil sai in ya batta a lokacin da manzo Allah ya fita aikin hajjin ban kwana ya batta tana da ciki falam tanshab ba dauki wani lokaci ba an wada'at hamlaha ba'da wafatihi ta haihu bayan mutuwarsa an ce a ran da ya mutu a ranar da haihu an ce an zo an ba ta labari wannan bugun da abin yadda ke ta sai ta yi to da Allah mijinka ya tafi aikin hajji a ce a zuwa ce da kai ya mutu ko? ai akwai tashin hankali kamar kai ne mata taka ce ta mutu kun abin Allah wani yana biya min yadda matansa ta mutu sai da ne hawaye eh kawai wani na ta ce mutuwa zai an ce da ke mutuwa wasa ce ce wallahi mutuwa zai ya wallahi mutuwa zai ku kawai shi ke nan kina tsaye kina abin da zai mutuwa haka ake mutuwa wani abu take ji nan ɗinta ta ce tun da take ba ta taɓa jin bala'in so irin wani ta haihu ta haihu ta ce ko naƙuda ba ta ce wannan ba wallahi mutuwa zai ta ce ba daga gani sai ta kama shi ta rungu la ilaha illallah inna lillahi cikin babu tashin hankali kaga shi ne wannan in mutum ba shi da imani bai tawakkali ba sai an kamo shi an fahimta to jarrabawa ke jarrabawa ke Allah ka ba ka jarrabe mu jarraba da za mu yi falamma ta'allat min nifasiha da ta gama jinin jinin bikin ta ya dauke tajammalat lil khuttab sai ta kwalliya saboda masu nema zawarawa fadakhala alaiha abu sanabiri ibn ba'kak rajulun min bani abdiddar sai abu ɗan dan ba'akak ya shiga wajenta shi daga wani mutum ne daga bani abdiddar faƙala laha ta ita da ita mali a raki mutajammila me kuma zan gani haka yaushe mijin na ke mutu hadda kin yi kwalliya kina so za ki yi aure la'allaki tarjinan nikah ta yi so ki ki aure fa ko cewa zaki zaki aure innaki wallahi ma anta binnaki hatta tamurra alayki arba'atu ashhurin wa ashr wallahi ba zaki aure ji kamar shi zai aure da ita ko shi zai aura wallahi ke ba mai yin aure bace ma'ana ba zaki aure ba har sai wata hudu da kwana goma sun wuce qalat subai'a subai'a tace falamma qala lokacin da ya gaya mu wannan magana jama'atu alayya thiyabi hina amsaytu da yamma tai sai na dauki tufafi na na zagari kafata fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu zalik sai na tambaye shi game da haka fa aftani bi anni hina wada'tu sai annabi ya bani labari sanar da ni cewa ai na halatta na fi gama ta kabata daga lokacin da na haihu ba wai magana ke masu jini ya dauke ba daga sanda kika haihu ai kike na an gama an fahimta wa amarani bi tazawuji in badali yace kuma in kin ga dama ki je ki aure Kala ibn shihab ibn shihab al-zuhri yace fala ara ba'san an ta tazawwaja hina wada'at ba na ganin akwai wani laifi ma'ana babu laifi ta aure lokacin da ta haihu ka na fi ha ko da tana cikin jinin biki gaira annahu la yakrabuha zawjuha hatta tatuhura sai dai mijin ba zai kusance ta da taki ba har sai ta yi tsarki sai jinin ya dauke an fahimta kenan yanzu da an sake ta ko an sake ta tana da ciki ko an mutu an bata tana da ciki inda ta ko ta gaba tana karewa da zara ta haihu an fahimta قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عباس Allah ya ƙara musu yadda sun haɗu a wurin abi huraira wa huma yadhkuranil mar'ata tanfasu ba'da wafati zawjiha bi layali game da matar suna tattauna hukuncin matar da ta haihu shine tanfasu din an gane ko ko tunfasu wadda aka haifar da ita tunda ba ita take haihuwa ba Allah yake sa ta haihu ko bayan mutuwar mijinta da 'yan kwanaki faƙala bin abbas sai abdullahi dan abbas ce iddatuha akhirul ajalain yace iddata abin da yafi tsayi daga cikin yanayin guda biyu in idda da ciki ita ce tafi tsayi to za ta yi idda da ciki in idda da kwanaki tafi tsayi za ta yi idda da kwanaki shine iddatuha akhirul ajalain wa qala abu salama shi kuma abu salama ya ce a'a wanda duk mijinta ya mutu ya batta ko yi keta ta tana da ciki tana haihuwa hallat ta halatta wani ne ma ya tana za'a yatanaza'ani zalik sai suka ringa tattauna wannan magana tattaunawa irin ta masu musu kowa ya ke bin sakaro kowa Suleiman ɗan ya Yasar yace fa qala Abu Huraira sai Abu Huraira yace ana ma abni akhi yani ni ina tare da ɗan ɗan uwana yana nufin aba salama fa ba'athu quraiban maula ibn abbas ila ummi salama yas'aluha an dalik sai suka ce to a zo a tafi gidan manzo Allah mana yana ne raba gaddama ko eh kwarai kuwa manzo Allah yana raye shi ne raba gaddama shi da kanshi to bayan ya bar duniya duk wata mas'ala da ta zo ta ilimi sai a ce to a je gidan mana a tambaya ba kan su kurna ma biyu ta kunna min ayati wani hikimata ta sauka ba aga layi a nan qur'ani kenan nan alhikima ko kai ko kaso kuma hadisi eh kuma baka to menene hikima ko <laughs> mutane gidadawa ba ku fahimci larabci ba yaran kuma ba ku iya ba ba ku san shi ba ko to kuma sai ka zo ka ce wai wai kai wai kai da gidajen ka da gwaran ka wai za ka zo ka fassara qur'ani wai ka ce da mutane ga jin nake to ayatul lahi qur'ani kenan to menene hikima dole ka ce hadisan annabi an gane dole wannan shine hikima din ba inda za ka yi dole hukuncin kenan ba inda za ka yi dan ita hikima cikin alqur'ani a iri biyu take zuwa ko akwai tana zuwa mujarrada tana zuwa kuma makaruna mujarrada ne hikimar kawai za a faɗa akwai kuma da za ta zo kamar irin wannan ayatul lahi wal hikima ga ayatul lahi ga alhikima to menene ayatul lahi menene alhikima in kace guda biyun duk ma'anar su ɗaya to gwaran shike ke maiman abin da babu amfani cikin maimaita shi ke to kenan wawun din ba na abin nan akwai na tabayun ne azaf ne mutabayin dan yi baka wannan yake nuna maka qur'ani wani lissafi ne na daga, ya ya ya kiyaye repetition irin waɗannan abubuwan haka na to sai kuma hikima zallanta sai ta kuma kusan iri hudu ko biyar ta zuwa cikin alkur'ani ba za ka yi mata hukunci iri ɗaya ba an gani ba za ka ce fadar Allah wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab ita ce kuma wa laqad atayna luqman al-hikmata da bambanci Sabo shi annabi Dawud babu saɓani tsakanin malamai annabi ne ko ba annabi ba shi kuma annabi Dawud abin nan Luqman malamai sun yi sabani annabi ne ko ba annabi ba ashe hikima a haƙƙin sa ba ita ce hikima a haƙƙin annabi ko ba ita ce yu'til hikmata man yasha'u ba Allah ya sa kuna gane to kenan sai ka shi kansa Qur'anin sai ka tsaya kai masa dirasa ya siyakin sai ke ya kaza ya kaza ya kaza ma kawai sai ka samu wani gabo tare dan wankan kamfaci wai sai zuwai ya zauna wai shi zai fassara mutane Qur'ani sai suka ce aje a tambayi ummi salama yas'aluha an zalik faja'ahum fa akhbarahum da ije idawo wa kenan shine Quraib ko da yaje idawo sai isanar da su anna umma salama ta qalat cewa nana ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ce inna subai'ata al-aslamiyyata nufisat ba'da wafati zauji bi layal ai subai'a al-aslamiyya ta haihu bayan mutuwar mijinta da 'yan kwanaki wa inna ha zakarar zalika li rasulillahi sallallahu alaihi kuma ta baiwa manzan Allah labarin wani abin da ya faru fa ha an ta zauwai. sai umarni i umarce ta ce ta gada mata ta yi aure a ga nan bai san gaibu ba ko da ta zo ba sai da ta bashi labari ba da aka in kaji wajen wani boka ko boka ka gama gare boka a na san me ya kawo ka sai ka ce ƙarya kake yi ya sani <laughs> ƙarya ke bai sani to ga su bai da ta zo wajen manzo Allah da kafin ta gaya masa yace ai su ba sai yin faɗa ba na sa abin da ya kawo ki kuma Allah zai iya sanar da shi To amma dan a gaya maka wannan abin da kake tunani dole haka yake ba inda zaka yi haka zaka kula kullun abin da muke cewa haka ce abi ya hada Allah to baka hada shi da kowa ga manzo Allah ga wani manzo Allah babu gani an fahimta lillahi haqqun wa abdihi haqqun huma haqqani Allah na da nasu haƙƙi su bayi kowa na da nasu haƙƙi gwargwadon haƙƙin da yake da shi haƙƙoƙi ne guda biyu mabambanta ka kada su guri guda in kana neman zalunci ta wannan shine iyakar zalunci karkai kowa ka bashi haƙƙinsa to kaga su bai'a da ta zo annabi ta ai na sabin da ya kawo ki ba sai da ta gaya masa sai ta ato gashi gashi kaza قالوا حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث ها حول السند قالوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما أن يعدل سعيد بهذا الإسناد غير أن الليث قال في حديثه إسناد شيني وأنه سند قدابي سيدي شيء الليث أتين حديث سيتي فأرسلوا ila ummi salama sai suka tura wajen ummi salama walam yusanni quraiba bai ce quraib aka aika ba shi da ya ce sai suka aika wajen ummi salama an fahimta to sai mu kwana anan insha Allah Allah kai mu karo na gaba ma dora daga yadda muka tsaya tafiya kuma ta hausawa rana ba ta ƙarya sai dai uwar diya ta yi kunya to allah kiyashe wadda ya kunya allah kai mu lafiya ya ba mu nasara abinda muka je yi idawo da mu lafiya allah ya sa mana albarka wannan tafiya abinda muka je yi allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon yinsa kuma ya karba daga wajenmu mutane da suka taimaka allah ya saka musu da alkhairi allah ya sa cikin mizanin kyawun ayyuka Allah ya kawo sabon arziki alkawarin da na yayi na mayarwa wanda ya ciyar Allah subhanahu wataala ya cika musu wannan alkawari Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare ma azabar wuta وصلى اللهم وسلم وزد وبارك واكرم مانعين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله